السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى أم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأولياء الله على طبقتين سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان والمطففين وفي سورة وفي سورة فاطر فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها فقال في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع ثم قال تعالى في آخر الصورة فلولا أي فهلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إلى أن قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مسجا ويشرب بها المقربون صرفا وهو كما قالوا فإن الله تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروي بها فإن الشارب قد يشرب ولا ولا يروي ولا يروي فإذا قيل يشربون منها لم يدل لم يدل على الري فإذا قيل يشربون بها كان كان كان المعنى يروون بها فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين فإنه مزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك الصورة وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر نعم نعم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 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna alfurqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan wallafar hamshakin malamin nan شيخ musulunci تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara ɗari bakwai da da ashirin takwas daidai wannan kuma shi ne darasinmu na 15 ko na'am malam ya ce faslun wa awliya'ullahi ala tabaqataini سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر مالا يتي وليان الله أجوجوا بيدي akwai 'yan ajin tubarkalla na gaske wato kamar yadda muka ji cewa 'yan bida'a suna kashe-kashen waliyai gida-gida suna ba su ajujuwa daban-daban da mukamai iri-iri kamar yadda a baya ya mana tsokaci akan wannan akwai aqtabu akwai al'autadu akwai al'ujaba'u akwai al'abudadu kowanne kuma suka kirkiri wani aiki aka bashi akwai abin da yake rike da shi amma dai akwai taro da suke yi na gaba daya majalisar koli wanda shi kudubi shi yake shugabantarta. to kaga duk wannan kashe-kashe ne na bid'a tunda mu mun yarda ahlus sunna akwai waliyai ba wai mun ce babu waliyai bane mun yarda akwai waliyai sai dai kawai galibi inda ake ta taburza da mu mu mun ce komai Allah da manzon su suke bayani tunda dai walittakar nan mukami ne da ake samun shi saboda kusanci zuwa ga Allah to wane ne Allah ya nada a matsayin wali to tunda an yarda mun yarda akwai waliyi Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya faɗi dalilan da yake sa a sama waliyi so imani da tsoron Allah to ma mu haka nan mun yarda cewa waliyan hawa hawa ne sai dai mu ma mun kasa waliyai ne kamar yanda littattafan yan bid'a suka kasa waliyai akwai aqdabu waɗanda aka ba su sifofin Allah a ce akwai alqutubu shine algausu zamani a zamani za a samu guda ɗaya wanda shine kuma ke rike da dukkan ayyukan Allah sannan da wasu al'autadu su ne turaka da suke rike da duniya mu mun yarda da wannan muka ce ba mu yarda da wannan ba mu mun yarda akwai ajujuwa guda biyu ne na waliyai matsayi biyu ne in dai mutum waliyi ne to bai wuce ɗaya daga cikin ajujuwan nan in ya fita daga wannan ajujuwan to ya fita kuma wani guri kuma daban amma dai abubuwan biyu ne alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna don haka ba mu isa mu ƙara aji na uku ko na hudu ko na biyar ba abubuwa biyu ne su ne ibnu taymiya ya kulla fasali dan yayi magana akan wannan tare da kawo dalilai daga alqur'ani da hadisi yace wa alaƙa ala tabaqatayn waliyan Allah ajijuwa biyu ne kawai sabiquna muqarrabuna wanda suke na gaba gaba masu kusanci zuwa ga Allah wa ashabu yaminin da ma'abota dama nuna waɗanda suka tsakaita wajen ayyukan ibadarsu zakarahum Allah fi iddati ubangiji ya ambace su a gurare daban-daban min kitabihi aziz a cikin littafin sa gagara ba dau gagara koyo fi awwali suratul waqi'a ya ambace su a farkon suratul waqi'a wa da ƙarshen suratul waqi'a wa suratul insan ya faɗe su a cikin suratul insan wal mutaffifina da suratul mutaffifina wa fi suratul fatir da kuma suratul fatir waɗannan duk gurare ibnu taymiya zai kawo su a waɗannan gurare gaba ɗaya ubangiji ya nuna cewa waliyai gida biyu ne hawa biyu ne matakai biyu ne aji biyu ne akwai sabiquna sabiqun ula'ikal muqarrabun waɗanda suka yi fice waɗannan su ne suka fi samun kusanci zuwa ga ubangiji sannan akwai ashabul yamin su ne ashabul maimana da Allah ya faɗa waɗanda suke na hannun dama amma ba su kai matsayin waɗancan da asabiqun ba tunda walittakan nan ana samun ta ne ta hanyar imani da tsoron Allah imani da tsoron Allah hawa hawa ne mun yadda imani yana hauhawa yana karuwa yana raguwa akwai wanda yana da imani imanin nan nasa ya sanya shi yana aikata ayyukan ibada na wajibi yana barin abubuwan da Allah ya hana ya haramu baya ga haka kuma yana aikata ayyukan ibada na mustahabbi abubuwan da Allah ya ce ayi na mustahabbi wanda ba su zama tilas ba amma Allah yana san su manzo Allah yana san su sannan yana gujewa abubuwan da Allah da manzansa ba sa so duk da ba su kai shi matsayin haramci ba wato a matsayi na makaruhi wanda za a ce kada ka yi ko da ba a matsa wajen hanin ba suna ƙaurace ma wannan to kaga waɗannan sun zo da ayyukan ɗa'a na wajibi sun zo kuma da ayyukan ɗa'a na nafila na tadawwi sun bar ayyukan haram sun bar kuma ayyukan da suke ma makaruhi ne kai wani lokaci ma kan bar mubahat eh, al-iktar min al-mubahat yawaita aikin da yake mubahi ne ma dan kada ya ja su zuwa ga haramu kaga waɗannan sun yi fice sosai to waɗannan su ne as-sabiqun as-sabiqun sannan akwai waɗanda imanin su ya sa su suna aikata ayyukan wajibi suna barin ayyuka na haramu amma ba su wuce nan ba ba za su aikata ayyuka na taɗawu'i ba ko kuma koda za su aikata ba sosai ba ba za su bar abubuwan da suke makaruhi ba ballantana su bar abubuwan da suke mubaha sukan taɓa makaruhi wani lokaci sukan yawaita mubaha to kaga waɗannan su ma suna cikin ajin walittaka amma waɗancan na gaba da su waɗannan su ne ashabul yamin to waɗannan duk wani wali ba ya fita daga nan in ba ka shiga ajin na farko ba in ba ka shiga ajin ashabul yamin ba in baka shiga din asabiqun na ba to kamata ya kana cikin ashabul yamin daga nan kuma sai masu sako mumini mai sako to wannan yana da wilaya bi hasabi imanihi wa taqwahu amma itlaqin sunan wali akan sa anan akwai abin dubawa wato mumini amma mai saban Allah yana da walittaka gwargwadon imaninsa da Allah da tsoron Allah ka tunda ba zai zama mumini bane kuma kowane abu na haram yana yi a zai zama mumini amma yana yin wasu ayyukan haramu amma kuma lokacin sallah za a yi sallah shi in an gama sallah zai fita ya saci takalma <laughs> an yi sallah da shi ta farilla kuma ya saci takalma to kaga wannan mumini ne bi hasabi imanihi amma za ka ce masa wali to kaga wajen kiransa da sunan wannan ba za ta yi ba akwai bambanci tsakanin ka ce yana da wani abu na walittaka da kuma ya zama wali waliyi sai sigofin sun kankama allazina amanu wa kanu yattaqun sigofin sun kankama imani da takawa to sai zama wali amma aka samu imani ba sosai ba takawar babu ita tunda inda takawa ba zai taba kayan mutane ba to kaga wannan yana da yana da walittaka bi hasabi imani amma kuma zaka ce masa wali ba to wannan shi baya cikin kashe-kashen da ake magana kashe-kashen da ake magana din nan waɗanda su kai tsaye ubangiji ya musu alkawarin aljanna su ne waɗannan as-sabiquna da ashabu yamin amma sauran mumini mai mai sabo shi wannan takal mashi'a ne ana iya zuwa ranar lahira an yi hisabi a ga laifukan sa ba zai yi a kyale shi ba ko masu laifukan su ce ba za su yafe ba shi ma ubangiji ya ce to ni ma kuma ba wata alfarma da zan maka a ce to akai shi wuta ku zo ku gullu baga wannan akwai kuma wanda zai zo da laifuffukan masu laifukan kusa sun yaje ko kuma saboda wasu dalilai ubangiji ya masa alfarma ya biya masa taskarsa a ce to an gafarta masa ta cancanta dai ka fada wuta amma saboda wasu dalilai a tafi da shi shi ma aljannar to kaga wannan ba za ka ce da shi wali ba kuma a cikin waɗannan kashe-kashen dan shi ya cancanci shiga wuta ko ya shige ta ko kai ya shige ta dai ya cancanci a sa shi wannan baya cikin waɗanda za ka kira su auliya ullahi ko da ko yana da alwilayatu bi hasabi to wannan shine kashe kashen da ibnu taymiya yake yace awliya'ullahi ala tabaqatayn dan wani tabe yazo ce to ina mu'mini mai saban Allah shi ina yake wannan baya cikin waɗanda za a yi musu itlaqin wali a ce da shi waliyullah duk da yana da wilaya bi hasabi imani to shine ibnu taymiya ci gaba da kawo dalilan kamar yadda ya faɗa suna cikin waɗannan surori da ya ambata yace fa innahu subhanahu wata'ala zakara fil waqi'ati al qiyamata al kubra fi awwaliha wa zakara al qiyamata as sughra fi akhiriha ubangiji subhanahu wata'ala a suratul waqi'a a farkonta yayi maganar kiyama babba babbar babban tashin kiyama a farkon surar a ƙarshen surar yayi maganar karamar kiyama babbar tashin kiyama ita ce wacce aka sani wadda duk duniya za ta tarwatse waɗannan manya-manyan halittun jimajiman halittun da muke gani duk ubangiji ya ya su ya rurusa su kowa da kowa ya mutu ya koma ga Allah daga ba a tashi a yi hisabi wannan ita ce alƙiyamatul kubra alƙiyamatul sugura ita ce wacce aka faɗa a can ƙarshe abin da ya shafi mutuwa duk wanda ya mutu faqad qamat qiyamatu man mata faqad qamat qiyamatu da zarar ta mutu to shi kin alƙiyama ka ta tashi wannan kiyama ce sugura domin karshen ka ya zo kuma a wannan lokacin da mutum ransa Allah aka zo karɓar ransa to a lokacin da zai samu ne. in abin da yake gaskiya ne zai sani in abin da yake ba gaskiya ba ne ma a lokacin za a gaya mata saboda a lokacin zai gane cewa akan gaskiya yake ko ba akan gaskiya yake tun kafin ba a zo magana hisabi dan tun daga yanayin mala'ikun da zan zo ɗaukar ransa zai bayyanci cewa ina ya sa gaba wanda zai ga mala'iku sun zo lafiyayyu masu haske masu kyalkyali da fararen kayayyaki suna murmushi suna ƙanshi ka san shi ba ya san da yayi saboda haka zai yi murmushi zai ji daɗi zai yi ta ainihin ɗokin a yi a ɗauki ran shi ma shi a haɗa shi da ubangijinsa sabanin wanda zai ga wasu mala'iku waɗanda suke cikin mummunan kamanni baƙaƙe irin masu ƙaho masu jajayen idanu su zo cikin barazana da murtikewa da buzurai su kaga tun daga lokacin zai san cewa tashi ba ta yi kyau ba abin da ake gaya masa din nan daidai ne walau tara iz zalimuna fi ghamarat al-maut wal mala'ikatu basitu aydin akhriju anfusakum al-yawma tuzawna 'adhab al-huni bima kuntum tastakbiruna 'ala Allah bighayri al-haqq wa bima kuntum وبما كنتم تقولون على al-haqq wa bima kuntum tastakbiruna lokacin da suke cikin da a ce ka ga wato azzalimai lokacin da suke cikin dimuwar mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'ikuna do an akhriju anfusakum suna ta ku fito mana da rayukan ku wato ba ma a a'a su za a ku fitar da rayukan naku al-yawma tujzauna azab al a yau za a sakanka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna amma ghayr al-haqq saboda abinda kuke faɗa na ƙarya kuna jingina wa Allah wa kuntum ana yati tastakbirun kuma kuka zama kuna yi wa ayoyin Allah girman kai a gaya muku ayar Allah ku bijire ku fantare ku yi tawaye ku ce ba za ku yarda ba to kaga a lokacin za su gane cewa akan kure suke to wannan ita ce alkiyamatu sugura wato mutuwa a cikin suratul waqi'a ubangiji a farkon ta ya faɗa alkiyamatul kubra yace idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laisa li waqa'atiha kadhiba babu ƙarya ga aukuwarta wato isar aukuwarta ba ta ƙarya bace labarin cewa za ta auku ba labari ne na ƙarya ba khafidatun rafi'a mai kaskantar da wasu mutane ce sannan ta ɗaukaka wasu ta kaskantar da wasu waɗanda ake ganin maɗaukaka ne a nan ana ganin su sune manya su suka isa su ne masu faɗa a ji su ne in an gan su za a dare za a yi kaza za a yi a ranar gobe kiyama wannan ranar za ta kaskantar da su idan ba su bi Allah ba rafi'a ta daga wasu kuma waɗanda nan ake ganin su ba kowa ba ba komai ba ana wulakanta su ana ci musu mutunci ana cin zarafin su ana danne musu haƙƙi ana ganin su galabaitattu ne ba su da ƙarfi ba su kwatar haƙƙin su da kansu ba ranar gobe kiyama ubangiji ya ɗaukaka su a riƙa hango su can mala'iku na musu fadanci to kaga a lokacin za a san ashe fa su ne mutanen to alƙiyama ita za ta yi wannan me alamun faruwar ta kowace za ta faru idza rujjatil ardu rajja lokacin da aka girgiza ƙasa matuƙar girgizawa ubangiji ya girgiza ƙasa ta fitar da duk abin da take cikin ta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatul aw akhrajatil ardu athqalaha lokacin da ubangiji za a girgiza ƙasa ta fitar da nauyaye nauyayenta duk wani wanda yake cikin ta wanda ya mutu shekara dubun ne a lokacin ta fito da shi wa bussatil jibalu bassa aka sheke duwatsu shika ta hakika shika ta ƙarshe wato ya zama haba'a mansura fa kanat haba'an munbassa suka eh, abin nan ah, duwatsu suka zama ƙura a bar yayatawa a bar yayatawa kamar da Allah ce wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتعا suna tambaye ka game da wannan duwar wasu ka ce ubangiji na zai rike su tilis fa yazaruha ya bar kasa fa yazaruha ay yazaru al-ard qa'an safsafa fili tayu la tara fiha iwajan wala amta ba za ga tudu ko kwari kwari ko tudu akan a cikin ta ba wato duk abin da yake kanta ubangiji ya rike shi ya zama na kawai fili ne za gani fayo babu wani tudu da kwari akan ta wa kuntum azwajan salata kuma kuka kasance nau'uka guda uku wato kun kasance a rayuwarku ta duniya nau'i uku fa ashabul maimana ma ashabul maimana da mutanen dama ma'abota dama ma ashabul maimana su wane ne ma'abota dama wannan ta'ajjubi ne don nuna girman al'amarinsu girman al'amarinsu ta fuskar ɗaukaka da daraja da matsayi da Allah zai ba su wa ashabul mash'ama ma da mutanen da yan da abin nan da ma'abota hagu su ne kuma ma'abota hagu wannan ita ma tambaya ce dan a nuna girman sha'anin waɗannan mutane ta fuskar ƙasƙanci da za su faɗa cikinsa wasabiquna sabiquna da masu rigin nan masu rigin masu fice waɗanda suka yi gaba ula'ikal muƙarrabuna waɗannan su ne waɗanda ake kusanto da su zuwa ga Allah wato kaga ubangiji ya faɗi azwajan talata din ashabul maimana ashabul mash'ama sai as-sabiquna as-sabiqun to kaga ashabul maimana waliyai ne as-sabiquna as-sabiquna suma waliyai ne ashabul mash'ama waɗannan ba sa cikin waliyai kaga Allah ya faɗi tabaqa biyu ya faɗi ashabul yamin ya faɗi kuma al-muqarrabuna waɗannan duk suna cikin ajujuwa na walittaka Allah ce fi jannatin na'im waɗannan as-sabiquna sabiquna suna cikin aljannatayya na ni'ima sullatun min al-awwalina tsirari ne wasu ɗan jama'a wata jama'a ce daga cikin mutanen farko wa qalilun min al kaɗan kuma daga cikin mutanen ƙarshe anan wasu malamai suka ce sullatun min al ana nufin al-awwalina su ne sauran halittu da al'ummomi da aka aiko wa annabawa gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin su an samu waɗannan asabiquna sabiquna din kadan sannan wa qalila bin nan wa qalilun min al-akhirin sannan da ƙarshe aka samu wasu kadan wato wasu malamai suka ce kullatun min al-awwalina ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su an samu wata jama'a wa qalilun min al-akhirin sannan kuma kaɗan daga cikin waɗanda suka zo daga baya bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai idan aka duba al'ummar al'ummomi gaba ɗaya in aka tara adadin waɗanda suke a cikin su as-sabiquna sabiquna za a samu sulla ne duk da cewa al'ummomi ne masu yawa sannan a cikin al'ummar annabi a samu qalilun ko kuma a cikin al'ummar annabi duka ake magana sullatun min al-awwalin a samu jama'a daga cikin sahabbai wato su fi yawa a cikin sahabbai sannan kuma qalilun min al-akhirin waɗanda za su zo daga baya kuma a samu dan kaɗan daga cikin su malam yace fa hadha taqsimun nas idza qamat al-qiyamah al-kubra kaga nan ubangiji yayi bayanin rabe-raben mutane lokacin da babbar alkiyama za ta tsaya allati yajma'u Allah fiha al-awwalin wal akhirin wacce a cikin ta Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe ko mutanen ɗaya eh, mutanen farko da na ƙarshe كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضعه كما يندى أبنجي يأي وانا بياني أشكل لتاب سأقول عليه دبندبا ثم قال تعالى في آخر السورة سنن كرشان سورة الواقعة أبنجي سيتي فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا أي فهلا me ya hana me ya hana ku idza balagatul hulquma yayin da rai ta zo makoshi za ta fita wa antum hina idin tanzuruna alhalin ku a wannan lokacin kuna zaune kuna gani ga kunan kusa da mamacin yana kakarun mutuwa ransa ya zo makoshi yana ƙoƙarin fita kuna zaune kusa da shi kuna gani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu ne muka fi kusanci da shi sama da ku walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani anan malamai suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ana nufin bala'ikun da suke kusa da shi suna zare masa kasancewar ubangiji ya turo su su yi wannan aiki sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi ko kuma a'a yana nufin kansa shi kansa ubangiji ya yi amfani da lafazin na hannu litta'zim dan ya girmama kansa kamar yadda ce huwa aqrabu ilayhi min hablil warid huwa aqrabu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa gare shi sama da wato jijiyar da take wuyansa sai yace iz yatalaqqa al-mutalaqqiyan wannan sai yake fassara maka qurbul lahi anan ay qurbu malaikati iz yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamini wa an shimali qa'id yayin da wato mala'iku biyu suke kusa da shi a hannunsa suke zaune a hannunsa na dama suke karɓar ayyukan da yake yi na kirki ko na banza ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baya furta wata magana face akwai mala'ikan da yake mai sa ido halartacce yana nan yana rubutawa kuma yana ganin abin da yake yi kaga ubangiji sai ya fassara qurbin anan da cewa qurbu mala'ikatihi ne to kuma malamai suka ce wannan shi ake nufi da wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin ko me zai hana in har kun kasance ba waɗanda ake dawo da su bane bayan mutuwa ya musu hisabi tarji'una ha ku dawo da wannan ran in kuntum sadiqina in gaskiya in gaskiya kuke faɗa kaga ubangiji yana faɗar yanayin da bawa yake ciki a lokacin lokacin mutuwarsa anan ubangiji yana magana alqiyamatu sugura bayan a farkon surar yayi magana alqiyamatu kubra yayin da rayi yazo karankarama yazo fita a wannan lokacin ga masoyansa a kusa da shi a daura da shi amma babu abin da za su iya yi ba abin da za su iya yi sai dai kuka ba abin da za su iya yi sai dai jimami da salati da addu'a babu abin da za su iya yi suna ganin ran zai fita to ku da ba ku yi imani ranar lahira ba kuke cewa babu lahira ko babu Allah ko Allah bai isa ba dan menene lokacin da ran ya zo fita ba za ku hana shi fita ba gashi a kuna zaune kusa da mamacin haka nan za ku hakura ran ya fita <coughs> shine Allah ce fa amma in kana min al-muqarrabin fa wa rayhanun wa jannatu na'im fa amma amma in kana in shi wannan mai mutuwa Minal al-muqarrabin ya kasance daga cikin waɗanda suke makusanta farauhun to zai samu hutu wa raihanun zai samu ƙanshin raihan na aljanna wa jannatu na'im zai shiga aljanna ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance daga ma'abota dama fa salamun laka min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka kana daga cikin ma'abota dama wato mala'iku za su riƙa gaya masa wannan magana za su rika yi masa salaman salama kaga ubangiji ya faɗi al-muqarrabuna ya faɗi ashabul yamin al-muqarrabuna waliyai ne amma na ƙoli. ashabul yamin waliyai ne waɗanda suke bi ma waɗancan sai ya ce wa amma in kana min al-mukazzibina dallina amma in ya kasance cikin masu ƙaryatawa batattu fa nuzulun min habib to yana da wato liyafa yana da liyafa amma ta tafasashen ruwa kaga anan akwai tahakkum da ka yi bako a ce yi bako lokacin da lokacin da na zafi sai ka masa tafasashen ruwa ka ce ga ruwa kaga zai ce kana masa kana tsokanar sani to saboda waɗannan 'yan wuta ubangiji ya wulaƙanta su ba wai ma ta fuskar azabar kawai ba a'a su rika jin ma wata magana mai ɓacin rai a kawo musu tafasashen ruwa a ce ga liyafar ku kaga wannan gara a kawo a ce kusha da a ce musu ga liyafa kaga akwai tsokana a ciki akwai ƙara bakanta rai a tusa musu haushi to haka ubangiji yake nufi da ya kirawo abin liyafa fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim sannan sakamakon su kunan wutar jahannama Allah ce inna hadha lahu al-haqqul yaqin lalle wannan shine ita ce gaskiya ta yaqini haqqul yaƙin kamar yadda muka faɗa shine ita ce kololuwar yaƙin gaske yadda babu sama kuma da ita abinda an kai matukar da babu yadda za a kuma ka iya cewa ba gaskiya ake faɗa ba shine haqqul yaƙin domin akwai ilmu yaƙin akwai ainul yaƙin akwai haqqul yaƙin ilmu yaƙin wanda ka yadda da shi ka amince da shi baka shakkar makaryaci ne baka shakkar zai ga makarya ya yanzu ya baka labari yace akwai wani abu sunan shi zuma in an sha shi zaƙi ne da shi ka yadda da shi duk da baka taba ganin zuma ba balle ka ce ka sha ka yarda da shi ka amince da shi baka shakkar mai gaskiya ne cikin abin da yake gaya maka to lokacin da zai baka wannan labarin ka samu ilmul yaqin ko kuma a ce wani gangan ku ne na al'umma na jama'a suka zo suka gaya maka ai lalle lalle a guri kaza abu kaza ya faru wanda yazo ya faɗa wanda yazo ya faɗa wanda yazo ya faɗa ta yadda ba yadda za a yi ka iya cewa waɗannan mutane haɗuwa suka yi suka yi mitin don a zo a gaya maka labarin ƙarya to kaga anan ba za ka samu ilmul yaqin ainul yaqin lokacin da zaka zo ka ga zumar nan ga ta nan a nuna maka a ce kaga zubar ma a daga maka ita a dan tsaya maka a abin nan ka ganta tana zuba tana haske ce to wannan ita ce zubar da aka baka labari mai baka labari yace ka ganta ma to ka samu ainul yaqin kuma abinda da labarin sa kawai ji, yanzu kuma ka gan shi yayin da za a dan maka a hannu kuma kalasa ka ji zaƙin ya ratsa har kwakwalwarka to a lokacin ka samu kuma hakuri to kaga dan wuta lokacin da da ake gaya masa bai yadda ba amma mumini ya yadda ya samu ilmul yaqin lokacin da aka zo lahira ya tabbata kuma yanzu ga wuta ga aljanna ya samu ainul yaqin dan wuta lokacin da aka jefa shi wuta dan aljanna aka jefa shi aljanna kowa ya samu kuma hakkul yake domin yanzu kuma ya ji abin a jikinsa ba kuma bukatar ma yanzu a bashi wani labari kuma to yanzu maganar dan aljanna an tsunduma shi aljanna ne dan wuta dan an tsunduma shi wuta karshe ubangiji ya ce inna hadha lahu al haqqul yaqin wannan shine haqqul yaqini tunda kowa yanzu ya shiga ya ji a jikinsa dan aljanna ya ji ni'imar dan wuta kuma ya ji ni'imar kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutumin da yafi kowa shan wahala da bala'i da talauci da fatara a duniya amma mu'mini ya fi kowa zuwa a duniya kullum ita duniya ta zama masa ba shiga ba fita al'amarinsa da a kulle sai a zo a tsoma shi cikin aljanna a ɗago shi a tambaye shi wai ko ka taba shan wahala a rayuwar ka yace kai tun da yake shi ma marrat alai ma marra alayya bu'sun qat tun da nake ni ban taba talauci ba yadda ko ganna tun da nake ni ban taba jin talauci ba wato duk wannan tsundubawar kwaya daya bare kuma a ce ya shiga ciki ya fanta ma ya wataya ya saka ta ya wala ai a lokacin kuma kaga ba maganar a tuna masa wai ya tuna ba zai tuna ba to haka nan za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma kafiri ne ko fasiki ne fajiri ne ya fi kowa jin daɗi a duniya shi a tashin sa bai san wani abu talauci bai san wani abu babu ba shi jin labarin talauci yake yunwa wahala shi duk bai san ta ba kuma wataƙila ma ubangiji ya yi masa irin talala din nan shi ko ciwon kai baya bai cika yi ba kasa kun sa akwai irin suna ta tankaɗe amma lafiya lafiya kullum a cikin lafiya ke kai kana ta fama da laulayi yau kana lafiya gobe kada amma shi gashi nan lafiyarsa kan sannan me yana jin daɗi babu abin da ya rasa a zo da shi bi an na'umi ahli duniya wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya a tsoma shi wuta a ɗago shi a ce hal marra bi alaika na'imun qat to wallahi ma marra alayya na'imun qat ka taɓa jin daɗi ko a rayuwar ka yace tun da yake bai taɓa jin daɗi ba wannan tsomawar a ɗago shi duk ta shafe duk wani daɗi da ya ji kaga ashe dukkan wani abu da zaka ji a nan kawai wani wani burgar duniya ce dodore dogore ba da hakika al aljanna ita ce ita ce hakika duk wani din daɗi ba aljanna bane ba jin daɗi bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kurkuku ne na mumini aljanna kafir saboda haka wanda yake mumini duk daɗin da yake ji a nan a kurkuku yake idan aka kai shi aljanna ya ga girman aljanna da daɗin aljanna ya ga irin yadda ubangiji ya halicci aljanna din da kayan alatu na jin daɗi babu shakka zai fahimci ashe shi a kurkuku yake wannan wanda ya fi kowa jin daɗin ba a duniya ya fi kowa morewa duniya mumini idan aka je aka kai shi aljanna sai ya fahimci cewa ashe a gidan yari yake a nan yadda zai ga rayuwar can haka nan wanda yake a nan yana jin kamar a takure yake a cikin talauci yake a cikin wahala yake a ne ne ran da aka jefa shi wuta sai ya san cewa aljanna yake anan shi yasa wani lokaci da ibnu hajar ya zo da abin hawansa akan abin hawansa ibnu hajar al-asqalani malami ne babba na hadisi sannan kuma Allah ya bashi wadata sai ya zo wucewa ta gaban wani bai hude. Bai hude nan kuma matalauci ne fitak yana cikin wahala sai ya ga ibnu hajar zai wuce ibnu hajar ya al-qahira sai ya ganshi akan abin hawansa a wancan lokacin keken doki ne da doki yana jan abin nan din anan ka kaddara motar da tafi tsada a ce ga malami a ce ya zo wucewa sai bai hudan ne ya tsaye da shi ta ma ko musulunta zai ya tsaya ya ce a karba kalla ina da tambaya ce me tambayar ka ya ce malam annabin ku ya yi wata magana wanda ni nake gaba gaskiya ba ce ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri duniya kurkukun mumini ce aljanna kafiri kai ga ka ce kai muminin ne amma ga kana jin daɗi ni kuma ba muminin ba amma ga cikin wahala kaga aka si kenan jannatu ni a guri na sijini ce ga ka aljanna ce to shine a nan lokacin malamin shi wannan malami ce to kai baka fahimta ba kai ne baka fahimta ba wannan wahalar da kake ciki idan aka je lahira aka sa kauta sai ka sai ka yarda cewa aljanna kake ana ni kuma duk wani abin da kake ganin kamar jin daɗi ne in aka shiga aljanna da ni na ga aljanna take sai na bance ashe wahala nake ci shi kaga magana dai tana nan sayyidul mu'min wa jannatul kafir fasabbih bismi rabbikal azim don haka kai tasbihi da su tsarkake sunan ubangijinka mai girma kaga anan ubangiji ya faɗi waliyai na ajin farko sune al muqarrabu ya kuma faɗi waliyai na aji na biyu ashabul yamin wa qala ta'ala fi suratul insan inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura lalle mu min shiryar da dan adam ta farki imma ya zan mai godiya imma ya zan mai kafirci ko ya zan mai butulci wato ubangiji ya nuna wa dan adam farki ma'ana ya nuna masa hanya ga hanyar da zaka bi totar ita ce za ta kai ka ga aljanna ga wacce in ka bi ta kuma za ta kai ka ga wuta ubangiji da ya aiko annabawa sun yi wannan wani ya aiko su bil bayyinat da hujjoji bayyanannu sun kuma isar da saƙon ba abin da suka ɓoye ba haka shi ɗan adam anan an ba shi zaɓi ko ya bi annabawa ko kuma ya bi son zuciyarsa shine in ma shakiran wa in ma kafura ubangiji shi inna atadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira lalle mu mun tanadar wa kafirai salasila sarƙoƙi wa aglalan da abin da mai ake ce musu hukumi wa sa'ira da wutar sa'ira mun yi musu tanadin sarƙoƙin da za mu ɗaure su mun musu tanadin hukumi da za mu yi su al-aghlal shine a haɗa mutum a haɗa wuyan mutum a abin nan hannayensa a sa su a baya bayan wuyansa a ɗaure su wato tanan haka shine al-ghil wato ya amfani da sarka a daure nan sannan kuma a sa masa sarkoki a kafafuwansa shine quzuhu jahima ثم thumma fi silsilatin zar'uha سلسلة dirham fasluku ذراعا fa خذوه kama su fi masa دور ukubi wato a haɗa hannayensa a biyar da su ta baya ta bayan wuyansa a daure su da sarka sannan kuma a sa masa sarƙoƙi a kafa sannan kuma a jefa shi wuta Allah ya tsare mu shine ma'anar inna atanna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura lalle waɗanda suke masu biyayya ga Allah masu da'a ga Allah suna sha daga wani kofi kana mizajuha kafura wanda abin gauraya ruwan wannan kofin abin da ke cikin wannan kofin kafur ne ainan yashrabu biha ibadullahi wani marmaro ne da bayan Allah suke sha su ƙoshi na ha tafjira suna ƙulƙulo da su ƙulƙulowa wato suna fitar da ruwan iya yadda suke bukata kamar yadda za ka kunna famfo ka ebi ruwa bukatar ka to haka suke iba daga wannan ruwan a nan ubangiji yana nuna mana al'abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wata gidauniya ce wacce abinda yake cikinta an gauraya shi da kafur kaga za su sha shi tare da kafur shi marmarar ruwan da yake cikinta za a gauraya shi da kafur kaga gaurayayye za su sha su kuma ibadullahi waɗannan su ne almuqarrabu na ɗin su kuma za su sha shi zallarsa ba gaure ba kamar misali zamzam wani ya je ya kwankwaɗi zanzam ɗin zallarsa wani kuma a zo a haɗa a ɗan kawo kofi ɗaya a haɗa a bokiti da ruwan ruwan gadon ɗaya a gauraya a gauraya ya sha kaga kowa zai ce ya sha zanzan amma wanda ya sha zanzan a gauraye da ruwan gadon ɗaya wancan kuma ya sha zanzan zalla to kaga shi wannan ainan din wannan marmaro na ruwa ibadullah yashrabu biha ibadullah ma'ana yashrabu minha ibadullah bayan Allah za su sha su ƙoshi daga wannan ruwan amma su al'abrar za su sha shi gauraye da kako kaga kenan ibadullah waɗannan suna gaba da al'abrar su ne su ne as na as na din kaga anan an faɗi nau'ukan guda biyu da eh, ibnu taymiya yake magana yukuna bin nazri <coughs> ubangiji yake faɗar ayyukan su anan duniya wanda yasa suka samu wannan sakamako sai suna cika alwashin da suka yi sun sha alwashin in Allah ya ba su kaza za su yi azumi na kwana uku ko za su je hajji ko za su yi umara ko za su yi sadaka lokacin da Allah ya ba su abin da suka roƙa suna cika wannan bakanci wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani yini da sharrin sa ya mai tartsatsi ne sharri ne wanda yake wato azabar da take cikin wannan azaba ce mai tartsatsi wa na ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a bisa suna san abin miskinan ga miskini wa yatiman da wanda yake maraya wa asira da wanda yake fursunan yaki inda ma nut'imukum liwajhi Allah suna cewa muna ciyar da ku ne dan Allah dan fuskar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin samun wani sakamako daga wajen ku ko godiya inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira muna jin tsoron wani yini ne daga ubangijinmu abusan wanda yake sa fuska ta murtiki saboda tashin hankali kamfarira yake sa wato yake mai tsananin jimka fuska za ta turmuke sannan kuma yana da tsananin jimka ta azaba ta wahala hatta da su mu'minai za su sha wahala kafin su samu shiga aljanna da kusanto da rana wanda za ta dame su a yi tafiya ana neman shafa'a gurin annabawa yini ne da babu wanda ba zai sha wannan wahalar ba fa Allah sharra zalika al-yawm ubangiji ya tsare su daga sharrin wannan yini wato daga azabar wannan yini walaqahum nadratan ya sanya musu farin fuska wato ya zan fuskar su farakal wa surura ya kuma sanya musu farin ciki a zuciyarsu wato ya sanya musu wato ni'ima ta zahiri da ta batini ni'ima ta zahiri shine a ga fuskar su ta yi fari yau mata biyar wata su wata wujuh su fuskokin su su yi farare kan ko da mutum baki ne irin a nan duniya in yana cikin mutanen arziki a ranar lahira zai ubangiji zai sanya fuskar sa kai ta sheki kai ta kyalli kada mutum ya ganshi baki titirna a nan ya damu in aka je can ubangiji zai canza masa wannan kada kuma mutum ya ganshi fari kal ya rika ganin shi a lahira ba ma sai an baya bukatar komai a'a wata biyar wujuh su Abu Jahl Qurayshawa ne Abu La Qurayshawa ne amma fuskar za ta fito baka irin saboda kafirci to ubangiji sai ya sa musu ni'ima ta zahiri ne fuskokin su su yi fari kowa ya gani ya san suna cikin ni'ima wa ruran kuma ya sa musu ni'ima ta baɗin ne su samu farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali a zuciyarsu wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ya sakanka musu saboda hakurin da suka yi da aljanna da kuma hariri wato tufafin alhariri kaga a waɗannan ayoyi ubangiji ya faɗi waɗannan wato ajujuwa guda biyu na waliyai su ne al'abrar da kuma ibadullah al'abrar su ne ashabul yamin sannan ibadullah su ne kuma al-sabiqun as-sabiqun su ne al-muqarrabun وكذلك ذكر في سورة المطففين haka nan ubangiji ya ambata a cikin suratul mutaffifin yace kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin lalle wato littafin al-fujjar fajirai lafi sijjin yana cikin sijjin wato wutar sijjin ko wani guri a cikin jahannama da ake cewa sijjin har inda ubangiji yake cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin lalle littafin masu da'a yana cikin illiyin shi ma wani matsayi ne a cikin aljanna wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abinda ake cewa illiyun kitabun marqum wani rubutaccen littafi ne wanda yake tattarar sunayen in aljanna yashhaduhu almuqarrabuna waɗanda suke makusanta waɗanda ubangiji ya kusantar shahaduhu suna halartar wannan littafi ma'ana suna samun kansu cikin wannan littafi innal abrara lafi na'im lalle waɗanda suke masu da'a suna cikin ni'ima alal ara'iki yanzurun suna bisa karagu na sarauta yanzuruna suna ganin abin da yake gudana wato cikin ni'ima ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im kana ga burbushin ni'ima ko hasken ni'ima a fuskokin su yusqawna min rahiqin maktum ana shayar da su daga kuttin giyar da aka rufe bakinsa wato kuttin giya ne wanda yake cike da giya ta aljanna kuma an rufe bakinta wato yadda za a kawo musu ita sabuwa kar su za su bude su fara sha ba saura ba khitabuhu mis wanda karshen sa kuma kanshin miski yake kanshin turaren miski yake bayan sun gama sha kuma kanshin sabanin giyar duniya ta yana sha tana doyi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun akan a game da wannan masu tsere wajen neman samun wannan sakamako sai su yi tsere masu gasa sai su yi gasa wa mizajuhu min tasnim kuma abin gauraya wannan abin sha min tasnimin daga wani marmaran tasnimu ne tasnim sunan marmaran ne ainan ubangiji ya fassara ne tasnim din ce ainan wani marmaro ne yashrabu bihal muqarrabun waɗanda makusanta ya shirabu biha suke sha su kwankwada su koshi kaga anan ubangiji ya faɗi sakamakon al'abrar ya ce suna sha min rahiqin maktum khitamuhu misk za su sha daga kabaki ko kuttin giya wanda mai rufaffen baki wanda ƙarshen abin shansa ƙanshin turaren almiski yake amma gauraye da giya da ubangiji zai ba su amma su da za su shashi tsurarsa shine Allah ya ce ainan yashrabu biha almuqarrabuna kan kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul insan da ya ce wa min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah mizajuha wannan kabakin giya din za su shashi amma an gauraya shi da kafur kafur din nan shine tasnif din su al-abrar za su shi da gaure wato an haɗa shi da wani su kuma al na sune ibadullahi din su kuma za su shi zallarsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ghayruhu min as-salaf da waninsa daga cikin magabata qalu suka ce yumzaju li ashabil maymin mazjan wa yashrabu biha al-muqarrabuna sirfan wato waɗanda suke abota dama za a gauraya musu shi amma waɗanda suke muqarrabuna na gaba-gaba makusanta a fadar ubangiji su kuma za su sashi sirfan zallarsa wa huwa kama qalu mala yace haka magana take kamar yadda suka faɗa fa inna allaha ta'ala qala yashrabu biha ubangiji ya ce yashrabu biha wa lam yaqul yashrabu minha bai ce yashrabu minha ba sai ya ce yashrabu biha me yasa yace biha bai ce minha ba yace li annahu dammana zalika qawla dammana zalika qawluhu yashrabu ya'ni yarwi biha wato saboda fi'ilin yashrabu an shigar da ma'anar yarwi a cikinsa idan aka yi tadminin ma'ana cikin wani fi'ili to ana iya yi masa ta'addi da harafin da wannan fi'ilin da aka shigar a cikinsa yake ta'addi da shi kaga yarwi ya ta'adda bi bilba a ce yarwi bi kaza wato ya kwankwada ya ƙoshi a nan da aka shigar da ma'anar yarwi sai aka ce biha saboda daman yarwi ana yi masa ta'addi ne da harafin biha to tunda an shigar da shi cikin ma'anar ya shirabu sai kalmar biha din ta zo zuwan harafin biha shi zai nuna maka a cikin kalmar ya shirabu akwai ma'anar yarwi kenan suna sha su kwankwada su ƙoshi su yi takul domin da cewa aka min minha sai ka ɗauka suna sha amma ba lalle ne sun ƙoshi ba ana ɗan san musu su sha waɗancan a gauraya musu a cikin abin shan su amma waɗannan su kuma ɗan san musu ɗan irin taɓaka lashe ɗin nan da hanau gara mannau a'a to ba haka ba ne ya shirabu biha ma'ana suna sha su ƙoshi shi yasa aka ce biha ba a ce min ha ba fa inna shariba qad yashrabu wa la yarwi domin mai sha zai iya shan abu ba tare da ya koshi ba ya dan fara sha a fizge ko kuma ban kadan aka bashi ba zai kosar da shi ba to to ba haka bane za su sha sun koshi fa in qila yashrabuna minha lam yadulla ala ar-ray in an ce yashrabu minha to wannan ba zai nuna sun koshi ba fa idza qila na biha amma aka ce yashrabuna biha ko yashrabu biha kana al-ma'na yaruna biha sai ma'anar ta zama suna sha har sai sun koshi fal muqarrabuna yaruna biha saboda haka waɗanda suke ajin kololuwa na kurkusa cikin waliyai fala yahtajuna ma'aha yaruna biha suna sha su koshi fala yahtajuna ma'aha ila madunaha ba za su buƙaci wani abin sha ba da bai kai wannan ba sun sha wannan sun koshi duk kuma sanda suka bukata za su samu su sa ishe su akwai shi a gaban su duk sanda suke so yufajjiruna ha tasjira suna kulkulo da shi su ɓuɓɓugo da shi bubbugowa yadda suke so kaga kenan ba za su buƙaci sai sun ɗan ga gaurayawa ba sai sa abu in kaɗan ne sai a ce to a gauraya don an kawo zanzan ba ka ake yi ba sai a ce a gauraya wai kowa dai sai ya sha kamar yan pakistan su wani lokaci sai su samu abin da ihramin ɗan pakistan su samu ihramin sa sai ya jika shi da zanzan in ya jika shi da zanzan sai kai rana ya bushe in ya bushe sai ya tafi gida da shi in aka tafi gida sai a rika tsirawa ana jikawa ana tsoma shi a ruwa duk sanda aka bukata sai a ɗauko shi a tsoma shi a ruwa a shanye kuma a aje shi kuma gobe a kuma tsomawa ta gaba zai kare ba to duk kaga wannan dai shirme ne da dan adam amma yayin da ka sa abu a rana ai duk ruwan ya tashi kuma rana ta kawar da shi to duk haka suke yi maimakon su yi ta kwama da jarkoki kuma su zo a shanye to sai su jika wani abu sai a rika gutsara tsumma matan nan wanda aka ba shi ko kenan ya samu abin jikawa akai akai to kaga duk karanci zai kawo haka amma in akwai abin wadatacce yanzu kaga wanda kullun a cikin haramin maka yake yi ni kaga shi ba maganar ya tsaya yana ya ce yana kullun ya iya zama abin shan shi kenan zanzan kullun da safe in ya fito zo yi ni in zai tafi ya yi guzurinsa a jarka sai ya tafi ko cikin dare ya farka yana da abin da zai sha gobe da safe zai kuma dawowa in ya ga dama sai shekara da shekaru haka zanzan yake sha ba shan komai sai zanzan wanda yake madina ana ebo zanzan a kawo shi madina amma lazim a dan gauraya shi da ruwan madina ba zai yiwu ba a ebo zanzan a yi ta shan shi don ai ɗaukowa ake a cikin tanki tanki ba ba fayil din sa aka yi a kasa ba ake koro shi daukowa ake to ake ce duk mutanen da za su taru ina ai ta kawo shi ai ta kawo shi kadai ba za ba wanda gwamnati za ta iya saboda haka lazim aka dan kawo sai a koma bayan katanga sai a dan gauraya shi da ruwa kuma na gari da suwan mota sai a zo a zuba to kowa ya ji dai dandanan da ya canza ba dai irin nasu bane to kaga wannan shine abinda ibad abinda suke samu al'abraru su mutanen madina kenan wanda suke zaune a al'abraru suke samu su kuma mutanen makka sai su samu al-muqarrabu da sai su shashi ya sharabu bi kwan fajiru na tafjira fali hada min minha sirfar saboda haka suke shan shi zalla bi khilafi ashabil yamin sabanin ashabul yamin mutanen dama fa inna muzijat lahum najjan su an ya musu shi wa huwa kama qala ta'ala fi suratul insan kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira kamar yadda ubangiji ya faɗa a cikin suratul insan ya kasance shi wannan gidauniya ta giya mizajuha abin gauraya ta kafur ne ainan wani marmaro ne yashrabu biha ibadullah da bayan Allah suke kwankwada su koshi daga wannan marmaro yufajjiruna tafjira suna kokkogowa yadda suke so fa ibadullahi humul muqarrabuna al-madhkuruna ibadullahi da aka faɗa a nan sune al na dincin da aka ambata fi tilka sura a waccan sura to shine ne yace wa hadha za anna al-jazaa min jinsil amal fil khair wa kamar yadda zai ci gaba wannan ce matashiyar wa hadha li anna al-jazaa min jinsil amal yana haɗe da hadisin da zai zo ya kawo a nan gaba gwargwadon yadda kai aiki gwargwadon irin sakamakon da ubangiji zai maka jinsin aikin ka kalar aikin ka kalar sakamakon da ubangiji zai maka a ranar gobe kiyama sai a hakuri yau ban fara karatu da wuri ba saboda na dawo daga tafiya ne yanzu yanzu nan a ban ma samu magaraba ba sai anan na yi ta daga baya saboda ka ai hakuri ban fara karatu a lokacin da muka saba farawa ba Allah madaukakin sarki ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa